kamar yadda ce rashin shugabancin kwarai shi ke kawo in shugaba baya mai da tsamarin shi ga Allah ya taimaki mutanen shi yana zalunta su shugaba bai zama gwamnan su bai zama wajen su kowa na ji tsoro magana akwai lokacin da yan majalisar su zo su dige shi aka hana su daga Abuja to me kike so su yi ayi mutane ko an ce an zarge su suna da hannu ga wayannan abubuwan da suke yi ya kamata a ce daga Abuja an sa commission of inquiry a binciken me ya kawo wannan abin tun da dai minista da siyan yanzu dan zamfara ne har aiki sun ko idris ne sun shi dan zamfara an yi a jan ali guso dan zamfara ya yi minista da siyan ya ci wa staff to me dalilin da ya sa za a samu wannan matsalolin a zamfara haka ne akwai ayar tambaya kenan A alhaji garba gaskiya ba matsalar zamfara ke kadai ba matsalar tun najeriya ce gaba daya saboda shugabanni kansu kawai suka sani ba al'umma su ba ba su da damuwa da komai sai mulkin su to shi ke kama wannan bala'in. To ai kamar zamfara kusan dukkan rundunonin tsaron kasar sun mai da hankula can ne amma sai gashi tuturu sai ka ji bakin labari. Sojojin nan da gwamnati ta kawo daga sama ta ɗauko ta kawo su ai kai ba fa gani halitta ne na ubangiji ba mala'iku ba ne ba ka abin da ka an ɗauko soja inda za ka ɗauko su an yi out inda ke da sojoji ai ba sabbi ba da aka yi inda ke da soja ne ake tsamo su a raba su da wurin da suke aiki na taɓa magana ku ne ga muku ce cikin jihohi talatin da shida ashirin da biyu duk suna sojoji na aiki wurin nan yaran nan ba su da hutu ba su da training time da lokacin za su yi training akwai training da ya kamata ka yi a wadda level da ya kamata ka yi shi ko ka je course ko ka je training unit training ko kuma exercise na battalion brigade division a army level duk an bar wayannan bayan su to kuma babu abin da ya kamata a basu irin alawar sun da ya kamata a basu na kwanci hankali an kashe soja an kore shi daga iyalin shi daga bariki bai da abin da bai gidan zai shiga ya zauna saboda haka kushi kan shi ba kwanci hankali da shi balle aikin da ya kamata ya yi tsakari da Allah. Wato dai lamarin zamfara na da girma sosai. Kuma kada ganin alfashan da ake yi yanzu ka zibi kamar soja na yaki baya da abinci baya da alawar amma ya an ce ga dan majalisa yana kashe biliyan biliyan biliyan to ya tsama zama wannan mutum zai yi ga gwamnan shi zai zama sai a ce a can banza idan fadanci wajen shugaban kasa ko mai kuma ofishin shugaban kasa hukumai shi kowa su musu fada ana kashe mutanen ka me kake gidan shugaban kasa kama ya koma can mana ko ka gida fita kasa waje ya yawan banza to me kake tsama za a yi su eh. wannan sojojin ba wai wasu mala'iku ba ne halitta ne in ka zauna kana abu ɗaya baka hutu sai sa kaga ko sintiri ake ko bata ko bakin bataliyan aka sa soja sintiri ya kashe awa biyu sai je huta cikin gadrum a kawo ne yi to kasa samu mutum ya awa goma sha biyu awa ashirin da hudu yana aiki to me ke so ya yi ai dole basira ce ba ta gari ba ta gari shi. To ko za ka goyi bayan kiran da wani hamshakin tsohon babban hafsan sojan Najeriya yi cewa jama'a tashi tsaya kare kai soja ba sa iyawa. Wannan ai zance kofi. An zo mu zama wild west kenan. Idan kowa so mai haka nan to tsakani da Allah waye lo waye oda. Ina lo ina oda. Wa za a yi wannan shirme? ai wannan magana banza Tsohon sarkin gwandu na sha tara Alhaji Mustapha Haruna Jakolo muna godiya da samun wannan tattaunawa.